bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1443 wanda kuma ya daidai da uku ga watan hudu hijirar miladiya 2022 2022 a wannan masallaci mai albarka masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a jihar gombe gut. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa wannan gari namu albarka da zaman lafiya yau ita ce rana ta biyu cikin wannan wata mai albarka za mu kuma shiga kai tsaye cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da agajin shi wala haula wala quwwata illa billah za mu tashi ne kuma a farkon suratun nisa'i insha Allah farkon suratu an-nisa wato sura ta hudu in ka dauko lissafi daga sama aramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ubangiji ya ce bayan a'udhu billahi minash shaitanun rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim malaman tafsiri sun tattauna dangane da wannan aya cashin bismillah aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani ko kuma menene abu na farko shine malamai sun yi ittifaki ko sun yi ijima'i cewa bismillah aya ce a cikin suratun namli daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim malaman musulunci ba su da saɓani cewa wannan aya ce a cikin suratun namli da ma kawo ta a farkon kowace sura nan ne malamin suka yi saɓani musamman suratul fatiha an buɗe ta da bismillah wasu malamin suka ce bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha wasu daga cikin malamai suka ce bismillah ba aya ba ce a ainihin farkon suratul fatiha kawai ita aya ce da ake buɗe kowace sura da ita in banda suratul tauba suratul bara'a shi yasa akwai hadisi ingantacce cikin sunan na Imam abu dawud manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan muna karatu da mala'ika jibril ina gane an gama wannan suran za a shiga wata sura ne a lokacin da na ji ya ce bismillahir rahmanir rahim to da wannan sai malamai suka ce lallai bismillah wata aya ce mai zaman kanta wacce ake buɗe kowace sura da ita ko kuma wacce take bambancewa tsakanin wannan suran da wannan suran bismillahi muna farawa da suna allah subhanahu wa ta'ala muna neman taimakon shi da agajin shi malamai sun tattauna dangane da kalman ba'un da ya zo a farkon wannan bismillahi suka ce menene amfanin kawo ba'un din nan suka ce ta zo ne lil mu'ayana saboda neman taimakon allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman wanda yake da rahama yalwatacciya wasu malamai suka ce kalma ar-rahman kamar rahama ga mamiya ya ce wasi'at rahmati kulla shai rahama ta ta mamaye komai ta yalwaci komai irin wannan rahamar musamman in ka kalli hasken rana idan rana ta fito tana haska ko'ina tana haska garin musulmai tana haska garin waɗanda ba musulmai ba tana haska mumini tana haska fasiki tana haska kowa wannan rahama ce da Allah ya shimbuta ta a duniya wacce ba ta da wani sharaɗi sai ka yi imani da Allah ko kuma in ka kafirce Allah ba zai baka ba idan ka kalli bacci kowa na iya samun bacci kuma bacci rahama ne kafiri na bacci musulmi na bacci mai sabon Allah na bacci wanda yake bauta wa Allah ma na bacci idan ka kalli iskan da shi kaɗawa oxygen da muke shaƙa bata keɓanta kaɗai ga musulmai ko waɗanda ba musulmai ba saukar ruwan sama yana sauka a gidan kowa yana sauka a gonan kowa ka imani ko baka imani ba ruwan sama zai iya sauka a gonanka shine ma'ana ar-rahman shi sa malamanmu na gida suke fassara shi da mai rahama a nan duniya rahaman da kowa zai iya samunta ar-rahim wasu malamai suka ce rahama keɓantacciya ga mummunai kaɗai ranar tashin kiyama ke sa Allah ce wa kana bil mu'minina rahiman tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima ar-rahim rahama wacce take banci mummunai kadai ita ce aljanna Allah ka bamu a farkon sura Allah ya bude ta da ya ayyuhan nas ya ku mutane Allah ya kira mutanen duniya gaba daya da mata da maza da kowa da kowa da babba da yaro idan na ce yaro ba ina nufin yaro ɗan karami ba yaro mai shekaru kamar sha bakwai ashirin ko makamancin haka amma mutumin da ya shiga cikin waɗanda dokoki suka hau kansu bi ma'ana baligi kaka ɗan shekara talatin a wurin ɗan shekara sittin ai yaro ne ina fata an gane allah ci ya hannu nasu ya ku mutane allah ya kira mutanen duniya gaba ɗaya sai ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku kiyaye dokokin shi yi na yi bari na bari abinda Allah ce ka yi ka yi shi gwargwadon iyawanka ba za ka iya aikata duk abin da Allah ce ka aikata ba na samun lada amma ka yi iyakar iyawanka abu na biyu ka nisanci duk abin da ya hana duk abin da Allah ya hana kan wannan wajibi ne ka bar shi gaba ɗaya sai dai abin da ka fada a cikin kuskure ko ganganci ko ajizanci irin na ɗan adam amma kar ka saba wa Allah bisa ganganci wanda ya saba wa Allah bisa ganganci da girman kai game da dokokin Allah wannan kan shi laifin shi yafi girma Allah ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wanda yake kula da ku shi ya halicce ku daga babu ya samar da ku daga babu zuwa akwai ina jin duk masallacin nan shekara ɗari baya babu kowa a duniya ko akwai ban san ko akwai ɗan shekara ɗari da ashirin a cikin masallacin nan ba abin ko kwamandan hisba bai kai shekara ɗari ba allah ce itta rabbakum ku ji tsoron ubangijinku a nan za ka gane girman allah subhanahu wa ta'ala ya samar da kai ne asalin ka babu hal ta'ala al-insan hinun min ad lam yakun shay'an madhkura shin dan adam bai san wani zamani ya shuɗe ba wanda kwata-kwata ma babu shi babu sunan shi a duniya yanzu kuma allah ya samar da shi to saboda haka ka ji tsoron wannan ubangijin wanda ya samar da kai yanzu ga kana raye bayan da babu kai kuma gobe za a waye gari ma babu kai kaman ka ce wa Allah wane ne wannan ubangiji sai ce Allah zai allazi khalaqakum wanda ya halince ku min nafsin wahidatin daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha sannan wannan ran ya halitta mishi matan shi daga wannan ran da Allah ya ce min nafsin wahidatin ya halicci kowa daga rai guda ɗaya na nufi annabi adam shi yasa asalin kowa a duniya baban shi annabi adam ne da wannan ne malamai suke cewa aƙidar cewa ɗan adam asalin shi biri ne wannan kafirci ne kusan akwai wani subject da ake karantawa duk da yanzu kusan malaman sayansi masu rushe shi darwinism wanda cewa asalin ɗan adam wa biri ne to yadda da wannan ma kafirci ne a dan birin shi ne asalin shi dan adam ina fata an gane kamar da wasu malami suka faɗa wallahu ta'ala ala wa ala amma da ya tabbata cikin alkur'ani mai girma akwai yahudawan da suke wa Allah laifi ya mai da su birai ya zo cikin suratul araf ina fata an gane kunu qiratatan khasi'in sai muka mai da su birai kaskantattu to ɗan adam asalin shi ba biri ba ne ba asalin ɗan adam annabi adam ne wanda kuma allah ya ba mu labarin halittar shi ya halitta shi daga turbaya bayan halicci annabi adam kuma wa khalaqa minha zawjaha allah sai ya halitta wa annabi adam matarsa hawwa'u wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisa'a daga waɗannan mutanen ne guda biyu adam da hawwa'u bassa allah ya yada rijalan kasiran wani sa'a. mata da maza masu yawa a duniya sai zanto annabi adam da hawa'u suka haifi yara guda biyu yan biyu maza suka sake haifan mata guda biyu haka abin ya ta tafiya misali ko kuma sun haifi mace da namiji yan biyu suka sake haifan mace da namiji yan biyu wasu malami suka ce malaman tarihi annabi adam da na hawa'u kafin su bar duniya suna da 'ya'ya da jikoki da tattaba kunne sai mai kuma <laughs> bayan tattaba kunne sai mai <laughs> ya ce akwai <laughs> an da bahaushe gaskiya yake kuwa to aka ce tsakanin 'ya'yansu da jikokinsu 'ya'yan jikoki da tattaba kunne sai da suka haifi sama da dubu arba'in haka malaman tarihi suka ce wallahu ta'ala ala wa alam amma malaman tarihi da yawa suna wannan magana to mutum dubu arba'in yanzu a ce kana da 'ya'ya da ma da jikoki da ta tafi dubu arba'in ai ba za ka san yawansu ba ko za a yanka ka ina ga akwai wanda in suka kai ɗari ma wahalan gane sunayen su yake ko ba haka ba akwai mutumin da in yana da 'ya'ya da jikoki suka kai ɗari zai wahala lissafa sunan kowa akwai masu iyawa amma galibi mutumin da ya tsufa ya zama yana da 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunna sun kai ɗari wani ma zai zo a ce ai wannan ɗan wane ne ko jikan wane ne ina fata an gane to asalin mutanen duniya gaba ɗaya sun samu asali ne daga annabi adam da hawa'u sai malamai suka ce idan muka fahimci haka ashe babu wani dalilin da za ka yi wa wani alfahari da asalinka to idan aka yi tracing asalin duk zai koma ne abu guda ɗaya idan kai bahaushe ne ko ba fulatani ko kanuri ko bayarbe ko inamuri gila ma wani inamuri dan kawunka ne baka sani ba <laughs> in an bi tarihi amma dai abinda yake tabbatacce shine duk duniya asalin mu guda ne amma Allah cikin hikiman shi da iyawan shi ya sa aka watsu kamanninmu mu ya sha bamban yarurrukan da muke masu ka sha bamban shi sa har a yanzu zance mafi inganci hatta majalisar da take kula da harsuna na duniya na united nation ba ta san adadin yarurrukan da ke duniya ba wannan shine zance mafi inganci shekara kamar goma sha biyu ko sha uku baya sun taba cewa sun gano adadin yarurrukan da ke duniya united nation ta da sanarwa to a yanzu ne bincike ya tabbatar da a duniya akwai adadin yare kaza amma daga baya suka rushe wannan bayanin suka ce an gano wasu yarurrukan da ba sa cikin wannan lissafin ka ɗauki najeriya kaɗai wa ya san adadin yaren da ke najeriya ko gwamnati har yanzu ba da sani ba saboda idan ka ɗauki irin jihar adamawa misali allah kaɗai ya san yare nawa ke adamawa kai akwai mutanen da ma ba a gano su a duniya ba sai lokacin babangida haka ne ko malam ku 'yan jarida ne kun sani akwai mutanen da aka gano a lokacin mulkin babangida su a duniya ma ba su san akwai waɗansu mutane ba bayan su to kaka a nan cikin najeriya kenan to ina ga wasu kasashe shi yasa asalin mu dai gaba ɗaya abu guda ɗaya ne da larabawa da turawa da baƙaƙe da 'yan asiya da 'yan ko'ina a duniya da indiyawa dukkanmu ubanmu da uwar ita ce shine hawa'u da adam amma allah ya bambanta mu ne ya ce mai lita'arafu allah ce ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. ya ku mutane mun halice ku gaba ɗayanku daga annabi adam da hawa'u daga namiji guda ɗaya da mace guda ɗaya ya ce waje alnakun shi'uban muka sanya kuka zamto shi'uban jam'i na na sha'ab shine jama'a nations wa ƙaba'ila da kuma ƙabilu daban-daban idan ka ji ana wani yaren kai sai kai mamaki wa an sun san me suke cewa kuwa wallahi idan ka ji wani yare za ka kamar kila su ma ƙarya suke ba san me suke cewa ba haka wani in ya ji yaren da kake za hausan nan da muke da wani zai zauna ya ji sai ya ta mamaki sai ga kaman wallahi ba ku san me nake cewa ba akwai wani idan muna hausa yana jin mu sai yana mamaki wai mun san me muke cewa tun ce kai ma ka san me kake cewa saboda shi muna yaren da muke fahimtar juna da shi ko turanci ko larabci amma wannan zai nuna maka girman Allah subhanahu wataala ashe ba kunnen bane ji ikon Allah ne ji kun fahimci wannan abin da kyau inda kunne shine ji ya kamata kowane yare kana ji amma zaka ji ba za ka fahimta ba kaga jin bai amfani ba kenan sannan za ka gane girman Allah subhanahu wa ta'ala ga kunnen guda ɗaya kuma yana jin yarurruka daban-daban a yi hausa ka ji a yi turanci ka ji a yi larabci a yi fulatanci a yi yarbanci ba za ka cire wannan kunnen ka sa wani ba haka ne ko ba haka ba ba za ka ce wannan kunna hausa ne bari in cire kafin a fara turanci ba kaga wannan akwai abin mamaki da zai na maka girma allah subhanahu wa ta'ala za a ga mutum yana yarurruka daban-daban da harshe guda ɗaya ba tare da ya cire harshen ya sa wani ba harshe ne guda ɗaya zai yarurruka daban-daban daban-daban daban akwai mutumin da aka samu yana jin yare sama da hamsin yare sama da hamsin kuma abin mamakin bature yana jin yarurruka hamsin da biyu shi kadai kuma kowane yare ya iya shi gaba ɗaya rayuwarsa kawai koyan harsunan mutane ta yi in yana larabci sai ka ɗauka ba larabe ne in yana turanci ka ɗauka bature ne in yana yaren spain spanish in yana yaren china yaren india yaren kaza har hausa kaga bature na hausa ka yi mamaki to a takaice da wa ƙaba'ila allah ya sanya muka zama kabilu daban-daban da yarurruka daban-daban da harsuna daban-daban li ta'arafu don musan san mu yanzu inda a ce duk gomben nan yare ɗaya ne abin ba zai ba da sha'awa ba ko kuma a ce duk najeriya yare ɗaya ne sai ga abin babu wani sha'awa a ciki ko a ce duk duniya yare ɗaya ake to babu ilimi ilimi ne ka je a koya maka yaren da baka iya ba amma a ce kowa ya iya wannan yaren to babu ilimi a wannan wurin ba za a zo a sa littafi ana fassara ba ko ba haka ba don kowa sai ya saya ya karanta to akwai hikiman Allah da ya sa yarurruka daban-daban a duniya amma duk da wannan kasantuwa akwai farare akramakum inda Allah atikaku mafi daraja mafi girma da mutunci a wurin Allah subhanahu wataala atikakum wanda ya fi ku tsare dokokin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi ku bin Allah to wannan shine wanda Allah yake so kuma shine mai girma a wajen Allah subhanahu wataala ke sa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace rubba ash'ath akbara law aqsama ala allahi barrahu sau da dama za ka ga mutum gashi a cikin alamun talauci kayansa ma ba masu kyau ba kila ma ya yi kura saboda ya yi tafiya a kafa tun daga jeka da fari har bcj da kafa a wanda ya wannan kasa yana cikin bala'i ana zafin rana kana da abun hawa ko kana da kuɗin abun hawa me zai sa ka taka tun daga jeka da fari har bcj ka san ba lafiya ba to sai Allah ya ce za ka ga mutum duk ya yi ƙura ya sha wahala ga alamun talauci sun bayyana amma darajar shagun Allah subhanahu wa ta'ala lau aksama alallahi labarrahu da zai yi rantsuwa ya ce wallahi yau sai an yi ruwan sama to saboda kare ya fara Allah sai ya sauko da wannan ruwan sama annabi ya faɗa ne don ya nuna mana girman sha'awar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ba kuɗi ba shi bane girma tarin ilimi ko tarin gidaje da motoci da ko kyawun halitta kai fari ne ko kai kaza ne wannan ba shi ke nuna kafi wanda ka fi shi kyau a wurin Allah ba kasantuwar wa ne kuɗi da ɗaukaka ba shi ke nuna kafi wannan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba kana fin mutum ne a wurin Allah ta hanyar bin Allah da kuma tsare dokokin shi Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah Allah sake maimaita wannan abin da ya bude ayan da shi da ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku sai ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala jin tsoron Allah yana daga cikin ibadan da yafi kowanne daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala ke sa annabi ya faɗa cikin hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad da ruwayin Imam Tirmidhi daga Abu Huraira annabi ce ittaqil maharima takun a'badan nas ka tsare dokokin Allah duk abin da Allah ya haramta kai iyakar iyawanka ka aikata su ta kun abadan nas sai ka zamto kafi kowa daraja kafi kowa matsayi kafi kowa yawan ibada a wurin Allah subhanahu wataala barin ba ku wani misali inda a ce ga waɗansu mutane guda biyu wannan ya fi wannan yawan ibada yawan sallolin nafila yawan azumin nafila yawan kaza duk abin da yake na samun lada ne zikiri karatun ƙura'ani yana yawan yi amma yana da sakaci wurin tsare dokokin Allah kuma baya kiyaye aikata ababen da Allah ya haramta duk da gashi da yawan ibada sai aka samu wani kuma yana da karancin ayyukan ibada yana da karancin sallolin nafila yana da karancin azumin nafila yana da karancin aikata ababai na ibada na nafilfiri amma kuma yana iyakar iyawan shi wurin kiyaye dokokin Allah duk abin da Allah baya so yana nisanta shi in ya san wannan abin haramun ne to zai guji shi ba zai aikata ba amma ba shi da kokari wurin sallar nafila da yayi sallar farilla shikenan baya azumin nafila da yayi ramadan shikenan sai wata ramadan shi haka rayuwar shi yake ayyukan farilla kawai yake amma duk abin da Allah ya haramta kuma baya aikatawa yana nisantan wannan abu shi kuma ga wancan ɗayan ga ƙoƙarin farilla ga ƙoƙarin nafilfili amma kuma yana da sakaci wurin kiyaye ababen da Allah ya haramta to waɗannan guda biyun waye fi wani a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da ƙarancin ayyukan ibada na nafilfili amma yana da ƙoƙari wurin kiyaye dokokin Allah shi fi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ke sa annabi ce ittaqil maharima ka guji ko ka nisanci ko ka tsoraci aikata haramun duk abin da yake haramun ne sai ce ta kun abadan nas za ka zamto mafi ibada domin idan ka bar sabo wannan ma ibada sunan shi ibada ba shine kadai sallah azumi zaka ko aikata wani aikin lada ba a barin aikin sabo shi ma ibada ne ina fata an gane to idan mutum ya fi ka kiyaye ayyukan sabo ya fi ka nisantar duk ibadanka a wurin Allah ya fi ka subhanahu wa ta'ala to shi sa yi kokari matuka wajen tsare dokokin Allah wajen nisanta ayyukan sabo hakan zai samu samu ɗaukaka da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala malaman tarihi suke cewa hatta sahabbai an samu wasu daga cikin tabi'ai waɗanda suka zo bayan annabi kenan ya rasu sun rayu da sahabbai amma ba su ga annabi ba alaihi salatu wassalam sun fi sahabbai yawan ibada za ka samu wani ɗalibi da daga cikin ɗaliban sahabbai wanda su ake cewa tabiyayi, ko waɗanda suka ga sahabbai ya fi wani sahabi yawan sallan dare ya fi wani sahabi yawan azumin nafila amma duk abin da zai kuma sahabin na fi shi wurin Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce saboda me saboda ababe guda biyu manya kenan akwai dalilai da yawa amma biyu daga ciki shine ganin annabin kanshi wannan wani daraja ne kasantuwar sun rayu da annabi sun yi sallah a bayan shi sun raka shi jihadi sun auri 'ya'yan shi ya auri nasu sun yi magana da shi ya gansu sun gan shi wannan daraja ce da babu wanda zai same ta in ba wanda ya irin nasu ba sai abu na biyu sahabbai sun fi kowa nisantan ayyukan sabo duk abu in dai sabo ne komai kankantan shi to sahabbai nisantan shi suke faufau ba sa kusantan shi to babu wani wanda ya fi sahabbai gudun sabon Allah subhanahu ta'ala, amma an samu kuma waɗanda suka fi sahabbai yawan ibada Allah ya ce wattaqullaha ku tsare dokokin Allah ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala jin tsoron Allah yana amfanar maka da ababe masu yawa daga ciki shine idan ka tsare dokokin Allah kana tsoron Allah cikin maganganunka da ayyukanka daga cikin ababen da za ka samu na farko Allah zai dinga kankare maka zunubanka ayyukan sabo da ka aikata a bisa kuskure ko baka gifari ba Allah sai gafarta maka Allah ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa izin lahu ajra duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin shi to Allah zai kankare masa kananan zunuban shi da ya aikata bisa kuskure kuma Allah zai girmama ladan shi abu na farko kenan abu na biyu jin tsoron Allah da kiyaye dokokin shi yana cikin abin da Allah zai baka basira da shiriya ka dinga bambance tsakanin karya da gaskiya Allah ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun tsare dokokin Allah Allah zai samu ku alfurkan wani irin ilimi da shiriya wanda da shi zaka dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da an zo da abu in dai ƙarya ne kawai za ka gane wannan ba gaskiya bane ba bayan da za kana da hankali kuma ka san dokokin Allah kuma kana tsare dokokin Allah wa a ce za a zo a ce maka abu hurera makareci ne kuma ka yadda a ce maka nana aisha ba ta kyauta ba ta yi rashin adalci ta yi karya kuma ka yadda in dai kana da hankali abin da zai wahala ya za a ce matar da annabi ya aura ya rayu da ta har ya duniya kuma a ce wannan ba mutumiyar kirki ba ce ba sai dai in shi din ma ba mutumin kirki ba ne ba kun gane wannan abin da kyau shi yasa matukar ka tsare dokokin Allah kana bin dokokin Allah sau da kafa to Allah zai shirin da kai ya kuma baka ilimi da basiran gane abinda da an faɗa ka san wannan ba gaskiya bane ba a ce sahihul bukhari karya ne zaka ce mai faɗan shine Arba'u arba'una hadis a ce ma karya ne ka san mai faɗan shine mahaukaci to na daga cikin amfanin tsare dokokin Allah sannan abu na uku tsare dokokin Allah na sa ya zamo sababin fita daga cikin kuncin rayuwa shi yasa halin kunci da ake ciki na masifa da talauci da rashin tsaro da duk bala'in da muka sanci kanmu a ciki da za mu tsare dokokin Allah Allah sai kawo mana mafita Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al Allahu makhrajan duk wanda ya tsare dokokin Allah Allah zai kawo mishi makhraj mafita duk halin da ka shiga wallahi sai ka samu mafita ba za ka gane wannan ba sai in ka tsinci kanka a wani irin yanayi ka shiga wani irin hatsari ka fita ka san wannan ikon Allah ne a ƙulla maka makirci da ababe kala-kala na cutarwa kaga ka fita salun alun ka san wannan abun yin Allah ne ba ikon ka bane ba ba dabaran ka bane ba karfin ka bane ba iyawan ka bane kawai Allah ne cikin rahaman shi da bai wasa yasa ka fita daga cikin kuncin rayuwa ko cikin wani hatsari da ka afka ta hanyar tsare dokokin Allah da kai Allah ce wa wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin shi allazi tasaaluna bihi wanda kuke tambayar junanku da shi ko kuke wa juna magiya da shi ma'anan tasaaluna bihi kuna amfani da sunan Allah wajen magiya a ce wani dan Allah kai abu kaza wani dan Allah kar kai abu kaza to amfani da sunan Allah da kuke wajen cimma bukatunku na rayuwa ko dan Allah wane a ramin kaza ko dan Allah wane taimaka min da abu kaza to wannan Allah da kuke tambayan junanku da sunan shi ko kuke wa juna magiya da sunan shi to wannan Allah ku ji tsoron shi yanzu aka man kai ne ko ke ce a ce ga wani ko ga wata yana amfanuwa saboda dalilinka ko dalilinki amma kuma yana saba maka ko yana saba miki ya zaki ji ban gane ko kun gane ba a ce ga wani nan kuna tare yana samun amfani a cikin rayuwar shi amma kai ne sababi kai ne dalili amma kuma baya kyauta maka ya zaka ji a cikin ranka zaka ɗauke shi butulu zaka ɗauke shi marar mutunci da dukkanin wani suna da zaka bashi to ya za kuma Allah da kuke amfanuwa da shi ba kwa tsare dokokin shi ke sa Allah ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku tsare dokokin Allah ku ji tsoron shi wanda kuke tambayan junanku kuke wa juna magiya da sunan Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ne malamai suke cewa haramun ne yin amfani da sunan da ba na Allah ba wurin magiya ko kuma wurin rantsuwa ko makamancin haka in za ka rantse ka rantse da sunan Allah ka ce wallahi ko tallahi ko billahi ko na rantse da Allah ko makamancin haka amma duk abin da ka rantse da shi wanda ba wannan ba to haramun asalin ma shirka ne misali ka ce ka rantse da ɗakin ka'aba wannan haramun ne ɗakin ka'aba halittan Allah ne ba a rantsuwa kuma da halittan Allah ko ka ce na rantse da sallan iyayena ba a rantsuwa da sallan iyaye ko na rantse da kabarin kakana wani duk wannan haramun ne ko na rantse da makka da madina ko na rantse da manzan Allah alaihi salatu wassalam duka wannan haramun ne annabin da kanshi ya hana tun yana rayu idan wani ya ce maka dan me za a hana rantsuwa da suna annabi an raina annabi ka ce to annabin ne ce karayi a cikin hadisi ingantacce annabi ce man halafa bi ghairi lahi faqad ashrak hadisin ahmad ibn hanbal a cikin musnad yace duk wanda ya rantse da wani abin da ba Allah ba yayi shirka ina fata an gane duk wanda ya rantsuwa da sunan da ba na Allah ba ya aikata haramun ya fada cikin shirka Allah ya kiyaye Allah ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku tsare dokokin Allah ku ji tsoron shi wannan da kuke tambayan junanku da sunan shi ko kuke wa juna makiya bihi wal arhama sannan kuma aiwatakul arhama kenan ku tsare zumunta ku tsare zumunci kar ku yadda ku yanke zumunci da wannan malamai suke cewa girman sada zumunci da girman zumunta yasa Allah ya haɗa su a wuri ɗaya ya ce ku ji tsoron shi ku tsare dokokin shi sannan ku tsare zumunta don nuna mana girma da mahimmancin zumunci a cikin addinin musulunci shi yasa sada zumunci yan uwa abu ne da musulunci yake karfafan shi yake kwadaitarwa kan shi duk yadda kake da mutum karka yadda ka yanke zumunci da shi sai dai ka yanke zumunci da shi ne don allah misali a yau sai ka samu mutum wai shi da wane ba sa magana ko kuma ke da wance ba kwa magana saboda me saboda very little misunderstanding wani dan karamin sabani da aka yi akan duniya ko kuma ai ta yi gulma na a wani wane wance ko wance ta gaya min kaga duk wannan aikin shedan ne kila ma wancan da ta baki labarin ba gaskiya ta faɗa ba haka ne ko ba haka ba ko kuma airan nan ya harare ni koran nan to ya harare ka sai me ba wanda harara ke fita a jikin shi a takaicen takaitawa shi ne zumunci wajibi ne a musulunci saɓani a rayuwa wajibi ne duk lokacin da ka ɗauka ba za a maka laifi ba ka yaudari kanka yanda za a maka laifi kai ma haka za ka yi wani laifi idan za ka yi wa wani laifi ya haƙuri da kai don mai kai in aka ma ba za ka yi haƙuri ba kaga ba ka yi adalci ba kenan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam yana gama halittar shi sai zumunta ta zo ta tsaya a wurin duk wani abu da ka sani halitta ne fa Allah kuma yana gani shi ina fata an gane yanzu iskan da ke kadawa muna ganin ta amma Allah ne halicce ta kuma shi yana ganin ta amma kai da idonka Allah bai baka daman ka ga wannan iskar ba misali mala'iku halitta ne muna ganin su ba ma ganin su amma akwai su ko babu akwai yadda da cewa babu su ma kafirci ne kai hatta aljanu muna ganin aljanu in ka ga aljani an samu matsala ba wanda ke so ya ga aljani wallahi kuma in ka gan shi ma saboda dalilin rashin lafiya ko wani dalili za ka gan shi na a wani halitta daban haka ne ko ba ka ba amma asalin yadda allah halicce shi ba wanda yake ganin shi duk alaƙa da zumunci da abokantaka da ke tsakanin annabi da mala'ika jibrilu sau ɗaya taɓa ganin shi tak a halittar da allah ya mishi ina fata an gane kaga shi ne malamin shi shi yake kawo ƙur'ani shi yake zuwa da saƙonni kala kala babban aminin annabi kenan mala'ika jibrilu amma duk da wannan abokantakan nasu sai da ya gan shi a siffan mutum akwai wani sahabi daga cikin sahabbai wani kyakkyawa yawanci mala'ika da siffan shi yake zuwa dihiyatul qalqo ko to wannan dihiya din sau da dama sai mutum ya ce dihiya ai na kanka auri kaza ce ni ba ni bane ba mala'ika jibrilu ne ko kuma sahabbai suna zaune da annabi alaihi salatu wassalam sai mala'ika Jibril ya zo idan ya zo da siffan dihiya ya zo suke magana annabi ya tashi ya tafi sai kila kai ka ga dihiya a wani gu ka ce ai suna na kanka da annabi kuna magana kan kaza kaza ya ce maka wallahi ba shi bane me yasa mala'ika ya zaɓe zuwa a siffan shi wallahu alam kila <laughs> burge shi yake kila Allah ne ce kila kila kila komai zai iya shiga ciki mala'ika na son sahabbai gaba ɗayansu amma kila umarni ne na Allah sa ya zaɓi wannan sahabin yake zuwa a siffan shi to abin da nake so ne in kai gare shi shine annabi da kanshi bai taɓa ganin mala'ika jibrilu ba sai sau ɗaya kuma ya ce da na gan shi ma wani bangaren shi na gani ya ce fukafukin shi guda ɗaya ya kusan rufe sararin samaniya gaba ɗaya fukafuki guda ɗaya kuma yana da su sun kai wurin dubu saba'in shi yasa wannan duniyan da kake gani da girmanta musamman a ce ka taba yawo inda ka taba tafiya a jirgi na awa goma sha nan za ka san duniya tana da yawa kalli nisan makka ka san musulmai inda ya fi nisa ne makka ce har makka muka je to daga kano daga gombe zuwa makka gaba da awa hudu da yan mintuna ne ba ya kai awa biyar awa hudu da rabi to za ka yi tafiyan awa goma sha awa ashirin da biyu a cikin jirgi to duk wannan girman duniyan gaba ɗayanta mala'ika zai ɗauke ta a tafin hannun shi yadda za ka ɗauki wannan abun ka rike haka mala'ika zai wa duniya shi yasa sai ɗaga ta kifa in ya ga dama ke sa dan adam wala ba shi da hankali idan Allah ya ga dama mala'ika ɗaya tak zai aiko waɗannan marasa mutuncin duka je ka gama da su cikin sakan ɗaya Allah sai kifar da duniyan gaba ɗaya to al'arham zan koma kan maganar da nake da aka gama halittar annabi adam sai zumunci ta tashi ta tsaya a wurin sai ta ce ya Allah ina da bukata zan roƙe ka wani abu Allah ce roƙa za a baki ta ce wannan wanda ka halitta annabi adamu kenan da shi da zuriyar shi gaba ɗaya kaf duk wanda ya sadar da ni ya Allah ka sadar da shi da rahamanka wanda kuma ya yanke ni Allah ka yanke shi daga rahamanka Allah ya ce an baki kun fahimci wannan abin da kyau to duk lokacin da ka ce ni na yanke mu'amala da wane ko na yanke mu'amala da su wane duk da malamai sun ce asalin al'arham daga arrahim ne shine mahaifa girman shi ya fi girma yana kuma zuwa ga dangantaka shi yasa idan ka yanke zumunta da wani abokinka na anguwa ɗaya ko na makaranta ko na kasuwa ko na aiki ya sha bamban da ka yanke zumunta da yayanka ko kaninka ko ina fata an gane ko babbanka ko kawunka ko innanka ko makamancin haka girman ya fi yawa za ka samu wa da kani ba sa magana ba sa ga maciji aini da wani kamar annabi da kafuri. to duk wanda ya yanke zumunta da 'yan uwan shi zumuntan ta ce Allah ka yanke shi daga ka kuma Allah ya ce an bata hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce duk wanda yake so Allah ya yalwata mishi arzikin shi ya kuma ba shi tsawon rai sai ce fal yasil rahimahu ya dinga sadar da zumuncin shi in kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata ma arziki kuma ya ainihin tsawaita maka rayuwa to ka dinga sadar da zumunci ke sa mu ji tsoron Allah mu tsare zumuntan da ke tsakaninmu idan ka san ko kin san a ko wani dan uwanki ko yar uwarki ko wani kawunki ko baffa ko wane ne da bakwa ga maciji bakwa shiri kan wani sabani na duniya kan abin da ba wani haƙƙin Allah aka shiga ba ba kafirci ya aikata ba ka yanke zumunci da shi to don Allah kar ka bari a fita a wannan watan ba tare da ka shirya da shi ba kar ki bari a fita a wannan watan ba tare da kin shirya da duk wanda kike gaba da shi ba musamman daga cikin yan uwanki ko makwabtanki ko abokan aiki ko na kasuwa ko na makaranta ko makamancin haka sadar da zumunci abu ne da Allah ya ta wasiya da a yi shi Allah ce inna Allah kana alaikum raqiba tabbas hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance raƙiban mai gadi ne mai tsaro ne a kanku allah shi yake tsaronku shi yake lura da ku kalmar raƙib shine mai tsaro ko mai kula da ku amma kula ɗin na yana sa muku ido akan duk abin da kuke aikatawa ina fata an gane ka sa akwai mutum na kula da kai yana baka abinci yana baka ruwan sha yana baka sira da wurin zama wannan kulawa ne akwai kuma kula na ina kula da kai duk inda za ka ci aka ne ko ba haka ba duk abin da kake ina kula da kai <laughs> eh zai zama sa'ido a wani wani gun ba sa'ido ba akwai sa'ido mai amfani ne misali kaninka ko ɗanka ka sa masa ido ka duk abin da zai mai kyau ko mara kyau kaga wannan sa'ido ne mai kyau kin sa wa yarki ko ɗanki ido kan duk abin da yake kaga wannan sa'ido ne mai kyau akwai lada ma amma kuma akwai sa'ido na sa'idawa. <laughs> ba irin wannan ba su zauna a layi duk wacce ta wuce matar wane ne eh, mamar wanci a gida ka za ta je ta cika yawo to ba irin wannan ba <laughs> to ina ruwanka shi yasa annabi ya hana zaman majalisa kuma duk inda mata suke sun tsani waɗannan majalisun cikin anguwa <laughs> yan majalisa ku ji tsoron allah <laughs> inna allah kana alaikum raqiba allah kasance raqib mai kula da ku ya san duk abin da kuke a ƙarƙashin wannan malamai suka ce duk abin da kake faka sani Allah yana gadinka cikin dare ne da rana ne cikin mutane ne kai kaɗai ne ke sa hadisin jibril annabi ya ce an ta'abuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah tamkar kana gani shi idan kai baka ganin shi to shi yana ganinka ina fata an gane inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah kasance mai kula da ku ne yana bibiyar ku yana kuma taskance duk abin da kuke aikatawa idan na lada ne ya ba ku lada in na zunubi ne kuma ya kama ku da abin da kuka aikata gwargwadon girman wannan laifin sai aya ta karshe da za mu tsaya a kai allah ya ce ni wa atul yatama الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وبنجي جيتش وآتو اليتامى أموالهم وبامار أيو دوكيو يوسف Wala ta da ولا an الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان خوبا Kabira. wannan aya za mu tsaya a kanta saboda waɗansu bayanai masu yawa dangane da wannan aya kuma mintunan da suka rage mana basu da yawa sannan akwai shi imam malam adam mama albani ya shigo kuma akwai wani saƙo ko ɗan tsokaci da yake da shi sha Allah. za mu tashi akan wannan ayan ta biyu da muka karanta yanzu gobe insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma ko tuntum ya harshe Allah ta'ala ya mana gafara ya cire shi daga cikin zukatanmu kafin da ba mana akwai ɗaya daga cikin iyayenmu mata a nan masallacin a hajiya awuwa wanda ɗanta ya yi hatsari ya samu kuma raunuka munana jiya ake gaya min da daddare muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya Allah sa ya zama kafara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين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 to ya kuka ji rangada dauko masha Allah tun ina hanya ina bibiya ta facebook ina ganin yadda karatun yake gudana kuma babban abin farin ciki shine nasihar da muka yi jiya dangane da cewa kada mu ɗauka cewa wai dole sai na kaza sai na kaza na fahimci lalle nasihar nan ta ratsa ku kwarai da gaske kuma wannan alkhairi ne gare mu da kuma ku baki ɗaya domin harkar da awa ta addini mutum ɗaya baya iya yin ta yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara masa tawaga da yawa a gefen shi akwai waɗanda in karatu ne to su madinatul ilmi ma ake kiransu wato <laughs> gari ne na karatu gaba ɗaya irin su ali dan abi talib irin su mu'azu dan jabal Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdausi wanda hatta a cikin sahabbai su daban ne a wajen karatu da kuma karatu idan tsabar hadda ne da rike abubuwa akwai irin su abdurrahman addausi wanda aka fi sani da abu huraira allah ya haɗa mu da su a aljanna sannan in ka dawo ɓangaren gwagwarmaya da shiga rimun gado a faɗo kan na ɗera to ka sami irin su khalid ibn al-Wali. wanda lokacin da ya zo da suwa yana cewa fala na mat ainul jubana kada idan matsorata ya yi bacci ya gama shiga duk wani rukuɗi duk wani rugunsumi ya shiga kuma ƙarshe ya dawo ya kwanta akan gadon shi ya rasu to ba gwagwarmayar yadda bai yi ba kaga a ɓangaren shiga duk wata rigima da duk wani abu da za a zo da addini a shiga aka ba shi kariya sai Allah ya haɗa manzan Allah da irin su Khalid ibn al Walid idan ka dawo ɓangaren dukiya da sadaukarwa ka samu irin su Usmanu dan Affan da kuma irin su Sayyidina Abubakar wanda zai iya tattaro dukiyarsa gaba ɗaya ya kawo wa Allah da manzan shi annabi ya tambaye shi ya ce ma za rakta li ahalika ya ce taraktu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah da manzan shi me ka bar wa iyalanka da ka kawo duk wannan dukiya ya ce Allah da manzan shi na bar musu saboda haka babu irin kalar da manzan Allah ba shi da shi to a wannan shi ne nuna mana a heda awa tana buƙatar kowanne fanni tana buƙatar kowanne fage tana buƙatar kowanne irin ainihin wato mutum matukar akan alkhairi yake kuma alheri zai zo ya bayar to ana da bukatar sa a cikin wannan da'awa da kuma wannan saha kuma wani abin da bai burge ni malam ya dauko tsari na irin tsarin magabata wato tafsirul mawdu'i tunda misali mata ne malam sai ya dauko suratul nisa wanda za ku ji bayanai dangane da matsalolin ku na mata da abin da ya shafi auratayya da abin da ya shafi zama da miji da abin da ya shafi mu'amala ta rabon gado idan an rasu ko an samu rasuwa da abin da ya shafi jinin al'ada jinin biki haihuwa suna komai insha Allahu ta'ala wannan sura ta lamunce za ta zo da bayanai akan wannan kuma na tabbata za a samu fa'wa'i wanda ba a taba samun irin su ba insha Allahu ta'ala muna addu'a Allah ya saka mana da alkhairi gabar da zan so na ɗan ƙara minti ɗaya ko biyu a kanta shi shine tunda muna da sauran zare shine gaba ta a wato zumunci da malam ya ainihin wato tattauna a kansa wanda aya ta farko cikin wannan suratun nisa ɗin ta zo da bayani akan wannan a hizumunci abu ne wanda yake mai muhimmanci kuma ku mata ku gode wa Allah domin duniya ta yarda cewa babu wanda ya kai mata zumunci shi yasa idan aka waye gari mahaifiyarka ba ta raye to gaskiya ka samu tasgaro ka samu matsala saboda mu dama maza muna da matsala tsakani da Allah kenan to mahaifiyarka ne ya ce ka je ka gaida wani ka je ka gaida wance ka je ka gaida wani abokin babanka ne tare suka tashi tare suka yi kaza a wannan tafiyar da ne gurin mahaifiyata sai da ta saka na je na gaida wasu mutanen da ni kaina na ma manta da su wallahi tallahi mana ta ce don haka maza maza ka jima baka je baka je ka duba su to shi yasa ku mata Allah ya muku alheri na zumunci to ku daure ku ƙara dagewa akan wannan zumuncin akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda abi bakara ta ya rawaito shi Allah ya hada mu da shi a aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa akan samu gida innal baita la yakunu ahlihi ko la yakunanna ahlahu fajaratan akan samu gidan da mutanen cikinsa za su zama kamar fajirai mutanen banza amma fatan mu amwaluhum sai kuma dukiyarsu ta dinga karuwa wa yakthuru adaduhum manzo Allah ya ce adadin gidan adin family ne ta fadi yana ta yaduwa suna da dangi a can suna da mutane a can wancan ma ai gidan ne wancan ma jikar wancan family ne ta fadi kuma ba family yayi fadi a rasa kuma kudin breakfast ba kun san matsala ne wannan ma'ana ga yawan iyalai kuma babu kuɗi manzo Allah ya ce fatan mu amwaluhum bayan za su zama familin yana yawa ƴaƴa suna karuwa a cikin su sannan kuma dukiyar wannan familin za ta dinga yalwatuwa tana karuwa ina fata ana fahimta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba za a taɓa samun wani famili ko wani gida su dinga sada zumunci ba face sai Allah ya musu wannan gidan zai karu sannan kuma dukiyar gidan za ta karu ya ce kai daga ƙarshe ma ba za a taɓa samun gida da yake da ɗabi'a na sada zumunci ba kuma ya zamanto suna da wata bukata a gurin Allah wanda Allah bai biya musu ba babu wannan gidan in ji manzan Allah to wannan kaɗai ya ishe ba mu gane muhimmanci da alherin zumunci da kuma sada hi tsakaninmu sannan zumuncin nan ba falallai dole sai ka taka da kafarka ka je gurin mutum ba wannan shine asalin zumunci amma akwai abubuwan da suke daukar ma'anar zumunci wanda ba wannan ba buga waya da ke gani zumunci ne baki samu zuwa baki buga waya ki gaishe da waɗanda ya kamata ki gaisar tura kyauta ko sadaka musamman yanzu a Ramadan ɗin nan baka samu zuwa ba ki aika da atamfa ki aika da yadi shinkafa kwano biyar wani abu makamancin haka ki aika wannan ma da zumunci ne ya ma fuka je ba komai aka rafa kalla <laughs> malam yace ya ma fuka je hannu rabbana gaskiya ka tura din ko baka samu zuwa ba ka zo ka zo sunanka na sha bawa matasa shawara sai mutum ya tahi zai yi aure a Kaduna kawai malam sai ka ga an cika mota bakwai an tafi kuma a je a zabo masa liability shi zai ɗauki nauyin masauki shi zai bada abinci. abinci karhenta ma shi zai foilin din motocin kuma a gama a dawo shi ba a ba shi kwandala ba tsakani da Allah da mota bakwai din nan za a hatta da kudin mota kowace mota ɗaya fa a halin yanzu walla akalla za ta su kusa naira dubu hamsin kafin ta je kaduna ta dawo ko sama da haka da abincin masu motar da man motar na zuwa da dawowa da komai da komai da katin waya da za su yi ta buge-buge kuna ina ai muna nan a makarfi na fata fahimta da sauran abubuwa wallahi an ka tattara wallahi mota daya ta ci dubu hamsin to dubu hamsin sau bakwai wasa ne jama'a duk sai a tara su daga gombe an tafi kaduna ɗaura mar aure kuma ku je ku ɗora mar ɗawainiya to abin da ya dace shine a tattara kuɗin motoci bakwai ɗin nan kowa ya sa nasa aljihunsa a ware kuɗin mota ɗaya naira dubu hamsin ku buga mara waya ku ce to wada mun sada ma zumunci mun gaishe ga mun ji za a ɗaura aure eh to Allah sa albarka turo akawun ɗinka ga naira dubu hamsin da ni da wana da wana da wana da wana da wana da wana suka ce ai maka fatan alheri na rantse da Allah ku ne kuka je biki billahi lazi ku din nan ku kuka je biki wallahi sai ya fi ƙaunar ku sai ya ji fidin daɗin Dan ku ba ku ɗora masa wata dawainiya ba ba ku ɗora masa wani ba ku zama masa liability ba kallon ala maula ba ku zamanto masa haka ba kun ma taimake shi kuma kun masa addu'a da fatan alheri amma ga annabi ya ce tafiya da kake ganin ta akwai azaba a cikin ta banda wannan ana iya wa an kama hanya mota ta lalace ku ta buga mara waya shi ya ji da hidimar baƙi, ko kuma ya ji da hidimar zuwa ya zo ya cece ku a jeji ka san mu baki ne wani wallahi motar mu lagireto ya fashe ruwa ya tsiyaye ya za a yi kaza kaza kaza ya ji da ku ko ya ji da zuwa tarbar baƙin da suke abin nan hidimar da yake gabansa kaga duk akwai wahalhalu a ciki saboda haka yana da kyau mu waye zumunci ba wai sai ka taka ka je gurin mutum dole ba kai masa abin alheri hi kansa zumunci ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana an kawo masa wata riga to tana da tsari irin na alhariri sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato abin da ya faru sai na abubakar ne ko sai na umar ne in ban manta ba ya sayi wannan irin rigar da ya ganta ainihin wato mai kyau ana sayarwa sai ya sha'awar manzan Allah ya saka ta sai ya sayi ta sai ya kai mishi ya ce ya rasulullahi wannan rigar na sayo maka ne ka dinga sakawa ranar juma'a ko kuma idan kai baki ka saka ka fito ka tarbe su wato riga ta alfarma kenan to amma sai aka yi rahin sa'a wannan riga an ɗinka ta ne da zaren alhariri ko kuma yadin alhariri manzo Allah kuma ya haramta wa musulmi saka wannan irin kaya da haka sai manza Allah ya ce wa sayyidina Umar ai wannan rigar da kake gani mai saka ta bahi da rabo a lahira sayyidina Umar sai bai ji dadi ba to amma ya zai ka kawo kyauta kana ganin ka burge to kuma an ce ma ba yi ba to amma ya za a yi annabi ba zai saba wa Allah saboda wani ba haka ne ko ba haka ba shikenan sai sayyidina Umar ya ainihin wato abin nan to me zai faru sai aka kawo wa manzan Allah irin wannan rigar kuma kyauta shi kuma sai ya aika wa sayyidina Umar ita sai ga sayyidina Umar da gudu har fadar manzan Allah yace ya rasulullahi kai fa kace me saka irin wannan rigar bahi da rabo a lahira ni yanzu kenan ba da rabo a lahira aka kawo min ita manzan Allah yace a'a wallahi ba haka bane Umar na baka ne ka sayar da ita ka yi amfani da kuɗin don ka tare wata matsalarka sai na umar shi kuma da ya tashi akwai wani ɗan uwan shi a ƙauye ba musulmi ba ne sai nannaɗe wannan rigar sai ya aika mishi don ya sada menene yau tun da dama su gashi nan komai ma habba wa dabba duk za a saka shikenan kawai sai ya aika mishi to kun san wata hikima a dalilin kuma wannan rigar shi kuma wannan dan uwan na sayyidina Umar ya zo ya musulunta kun ga zumunci ta hanyar kyauta ya jawo shigar wani musulunci haka ne ko ba haka ba to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi malam Allah ya saka da alkhairi da waɗannan darussa Allah kuma ya ba mu ikon ɗauka mai aiki da shi mu ji tsoron Allah wannan wata ne na falala na Ramadan na Qur'ani na zuwa darasi kada ki kasa a wajen zuwa wannan darasi muna addu'a malam Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara masa lafiya da imani waɗannan karatuttuka kuma Allah ya sa albarka a cikin su za mu dakata anan sai kuma gobe insha Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dama tambayoyi an ce sai gobe in malam yazo zai amsa su sannan sai a dora a inda aka tsaya ba ma tambaya ko to shikenan to in ma an rubuto dai za a amsa insha Allah Allah ya samu dace assalamu alaikum masha Allah Allah ya saka الخير جزاكم الله خيرا يا